الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا متى عشرين تكوث قوة المحرم shekara ta da hudu 1438 hijiriya wanda shine ya dace da talatin daidai ga watan goma shekara ta da goma sha shida a lissafin turawa muna darasi na ɗari da shida a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz na sheikh Nasiru albani allah ya masa rahama wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na ihya sunna da ke kofar nasarawa cikin birnin kano najeriya a yau ina jin idan ba manta ba za mu tashi ne a gabar magana wato ta 121 haka ne? fai muna magana ne akan harka ta addu'a a makabarta malam ya ce walakin na hula ya saƙbilul ƙubura hina du'a ilaha balil ka'abata linahihi sallallahu alaihi wasallama ani salati ilal ƙuburi kama sayati wa du'a'u mukhu salati wa lubbuha kama huwa ma'rufun falahu hukmuha وقد قال صلى الله عليه وسلم الدعاء ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أخرجه ابن المبارك في الزهد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود بشره العون والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وابن منده في التوحيد وأحمد وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهو كما قال وقال الترمذي حديث حسن صحيح وقال الحافظ في الفتح إسناده حسن ورواه أبو يعلى من حديث البراء بن عازب كما في جامع الصغير قلت وليس هو في مطبوعة المسند لأبي يعلى فلعله في رواية الأصبهانيين ورواه من حديث الخطيب في تاريخه وفي الباب عن أنس بن مالك مرفوعا بلفظ الدعاء مخ الإبادة أخرجه الترمذي وقال حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيئة قال الباني يكي cewa a karatun baya in za ku yi tunawa an faɗa cewa ya halatta a ɗaga hannu wajen yin addu'a ga mamaci ko ga gawa haka ne ko to sai ce abu na gaba shine idan an zo yin addu'ar ba a fuskantar kabarin wani ma ya yi tambaya akan haka mana idan an zo addu'a ba kabarin ake kallo ake yin addu'a ba sai ce balil ka'abata abinda aka shar'anta a yi addu'a shine a fuskanci ka'aba saboda annabi alaihi salatu wassalam ya hana yin sallah ana kallon kabari kamar yadda bayani zai zo za mu tattauna akan hukuncin masu sallah a makabarta annabi sallallahu alaihi wasallam na an yi sallah ila alquburi wa an yujlas alaiha ya hana a yi sallah ana kallon kabari ya hana a zauna a kan kabari sai ya ce addu'an nan kuma ita ce ɓargon sallah gaba ɗaya tunda ita kanta sallah sunanta addu'a kuma shi ne lubbinta mana asalin sallar ma ki ɗayanta mafi rinjayen sallah ai addu'a ne a ciki kamar yadda yake sanannen abu ne kuma ita addu'a din tana ɗaukan hukuncin sallah sallah tana ɗaukan hukuncin addu'a dan ma'anar sallah ma ai addu'a ne ai as-salatu addu'a wa ma kana salatuhum inda al-baiti illa buka'an wa tasdiya